This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 24 da 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a da kuma FM Nomad. kuma ku kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Bello Galadanci da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaba a shirinmu na wannan lokaci. To da yake yau Juma'a ce, bayan an sha labaran duniya za a kira waya a bayyana ra'ayi kan duk batun da mai kira ya ga dama, amma fa mai ma'ana. Kamar kullum dai lambobin da za a kira mu ɗin su ne, biyu sifili biyu, shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu, shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. amma kafin nan sai kun je fashin baki game da kira-kirayen a cire batun bako da ɗan ƙasa daga kundin tsarin mulkin Najeriya. Za a kuma ji wata hira kan tasirin alƙalancin wasa kan yanayin wasannin motsa jiki a Najeriya. Sannan a ji wani rahoto na musamman kan amincewa da Majalisar Dokokin Turkiyya ta yi cewar ƙasar tana da ikon kai hari zuwa wata ƙasar waje wato Siriya, amma wannan matsayi yana samun suka. yanzu kam sai a gyara zama a sha labaran duniya. Assalamu alaikum. Duban dubatar mutane a babban birnin Jordan sun yi zanga-zanga dangane da tafiyar hawainiya da sauye-sauyen da ake yi ma kundin tsarin mulkin ƙasar ke yi. masu zanga-zanga sun ɗaga tutoci kuma suna rera waƙoƙin nuna ƙin jinin gwamnati yayin da suka tari yau juma'a a amman Babbar jam'iyyar adawa mai kishin Islama na ƙasar Jordan Muslim Brotherhood ce ta shirya wannan gangi kuma tana kiran da a ƙara fasali irin demokradiyya a majalisar dokokin shi wannan ƙasa. Zanga-zangan ta wakana ne kwana ɗaya bayan da masarautar Jordan ta ce Sarki Abdullah ya rushe majalisar. Hakan ya buɗe filin sabon zaɓe wato sabon zaɓen wasu sababbin 'yan majalisa ba tare da wani muhimmin sauye-sauyen tsarin zaɓe ba. Gwamnatin Jordan ta ce zaben ya kasance a bisa dalilin sauyin tsarin mulki ne wanda ya kiyaye Jordan daga fadawa jujuya halin da ya ci kujerun shugabanni guda hudu a yankin gabas ta tsakiya. Masu suka sun ce canje-canjen tsarin zaben ba su da tasirin da za su sa a kawar da rinjayen da magoya bayan Sarki Abdullah suke da shi a majalisar dokoki da kuma tsagaita ikon shi wannan sarki. Sarki Abdullah ya ce sabuwar majalisar dokoki za ta zaɓi Prime Minister a farkon shekara mai zuwa kamar da jama'ar ƙasar ke nema. A gargajiyance sarki ne mai ikon zaɓar Prime Minister. Masarautar bata ce ga lokacin da za a gudanar da zaɓen majalisar ba. Birtaniya za ta aika wanda ake yi wa tuhumar ta'addanci Abu Hamza zuwa nan Amurka domin gurfanar da shi gaban alkali. babbar kotun birtaniya yau juma'a ta yi watsi da ɗaukaka ƙarar ƙarshe da abu hamza ya yi kuma ta yanke hukuncin cewa shi da wasu mutane guda hudu da ake zargi da ta'addanci za a iya tuhumarsu a amurka domin tsayawa a gaban kotu lauyoyin abu hamza sun musanta cewa bai kamata a fitar da shi daga birtaniya ba har sai an dubi lafiyarsa asibiti bayan da ya share shekara wato shekaru da dama cikin rashin wadatar lafiya jami'an leƙen asiri sun ce hamza wanda haifaffen ɗan misira ne ya juye wani masallaci ya mai da shi wata makarantar horar da 'yan ta'adda amurka na neman sa ne bisa zargin da ake mashi cewa ya girke wani wurin horaswa a jihar oregon kuma ya taimaka wa kungiyar alka'ida wajen kama mutane a ƙasar yaman abu hamza wanda aka haifa a ƙasar masar ya rasa ido guda ɗaya da duk hannayensa guda biyu a bisa dalilin yakar dakarun rasha a shekarar 1980 to kuna shan labaran duniya ne daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Cibiyar watsa labaran gwamnatin China ta ce an ƙara samun wata gawa ɗaya bayan malalar ƙasar ta afku jiya a sashen kudu maso yammacin ƙasar wanda ya sa yanzu yawan jimlar mutanen da suka halaka a cikin bala'in ta cira zuwa mutane guda goma sha tara ciki har da yara 'yan makarantar firamare guda goma sha takwas. Kamfanin dillacin labaran xinhua ya ce a yau Juma'a da rana ne aka tsinto wannan gawar ta baya-bayan nan. Sai dai kamfanin watsa labaran bai tantance gawar ko ta wace ce ba, ko kuma ta wani mutum ne wanda aka ba da sanarwar ɓacewarsa. Jami'an ƙaramar hukumar Yillian sun ce an tabbatar da mutuwar yaron ne a safiyar yau Juma'a, awa goma sha takwas bayan mulala ƙasar ta haɗiye makaranta ɗaya da gidajen gonaki guda uku a ƙauyen Zanhe. gwamnati ta ce malala ƙasa ta toshe rafi guda ɗaya kuma hakan ya jawo ambaliyar ruwa a kewaye da gininuwan da malala ta haɗiye abinda kuma ya yi sanadiyar tsananta ceton gaggawa a wannan yanki kuma hakan ya jawo kwashe mutane akalla guda goma sha takwas daga harabar ambaliyar jami'ai sun ce kiyasin mazauna guda dubu biyu ne da 'yan sanda jami'an kiwon lafiya da sojoji suka kai ɗauki ga inda mular ƙasar ta afku domin fara aikin ceton gaggawa. labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc to madalla cikin 'yan kwanakin nan dai an yi ta kiraye-kirayen a cire batun ɗan ƙasa ko bako daga kundin tsarin mulkin najeriya don a samu haɗin kan ƙasa kan haka ne na tuntuɓi wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullun da ke bauchi mai suna ishaya buba bajama don jin ko yana ganin wannan batun zai taimaka in ka cire shi shi kansa ba shi ne babban matsalar ba da zancen zuba tsarin gudanarwa da jama'a suka yarda da shi kuma suka yarda da juna don wahalar da muke ciki a ƙasar nan shi ne ko ɗan ƙasar ma in ka je ƙaramar hukuma har 'yan uwa ma rashin adalcin da ke faruwa tsakanin 'yan uwa da 'yan uwa wanda jini ɗaya ba mazancen ƙasa ko al'umma ba rashin adalcin nan in ba fa mun tashi tsaye ya zama shugaba ya san shugabancinsa saboda jama'a yake yi ba saboda ya fi kowa wayo ba ba saboda ya fi kowa hikima ba wato yan siyasan mu kuma sukan zauna a mulki ne kawai sai dai sun yi amfani da rarrabuwan kawunan jama'a ba sa gaya wa al'umma gaskiya da haka kuma so jama'a din su fahimci gaskiyar don in sun fahimci gaskiyar wasu su ba za a zauna a inda suke ba kana cikin ƙasa ana ce da kai bako wani kasa kenan kake ciki malam isha wato wato kenan kana mai ra'ayin a cire din amma a dora daga cirewar a ƙara da adalci kenan yes a sami tsarin da kowa da kowa ya yarda da shi ta mm. san ƙasar nan najeriya da aka ɗinke mun nan ba tare da sanin wasu mu ba kawai aka inke mu aka zuba mu a cikin ƙasar nan ko arewa kake arewa ma ba ɗaya ba ce za ka samu akwai bambanci iri daban-daban kudun ma ba ɗaya ba ce wato babban abin a take zaman nan a yi ƙoƙari a yi haƙuri ne zai ɗauki dogon lokaci amma shugabanni su yarda a dawo wurin jama'a mu fahimci menene zaman ƙasar nan menene amfaninsa a wurin kowa menene ke da nauyi nauyin menene akan kowa da kowa in za mu zauna a ƙasa tare kamar zaman aure ne akwai nauyin da ke kan mai gida akwai nauyin da ke kan uwar gida akwai amfana da mai gida akwai amfana da uwar gida amma zancen bakanta wani da ke wani sashe na kasa daban wani da ke wata harshe daban wani da ke da wata aƙida ta ta bambanta da kai tana nuna rashin adalci mu muke gaya wa na bayan mu da yi muka zama kamar 'yan boko a cikin jama'a yaya muke bakanta sauran saboda mu mu sami gindin zama. To, sanin kowa ne dai cewa wani sa'in salon alƙalancin wasa na tasiri sosai wajen ci ko rashin cin gasar wasa a Najeriya da sauran wurare. kan haka ne ibrahim garba ya tambayi wani babban alkalin wasa a najeriya na mataki na farko mai suna ibrahim momini don jin koyaya su alkalan wasan ke ganin cewa da ake yi suna iya canza nasarar gasa sai ya ce a matsayina na mai rukuni ta na referee na najeriya zan gaya maka akwai ci gaba kwarai a kan alkalan wasanni a Najeriya da alkalancin wasanni. Kana jina? Na jinka. Ba kowa ake ba wasa ba, akwai wanda ya cancanta, akwai wasan da ya kamata a bashi, akwai wanda ya cancanta wani wasa za a bashi. Kuma ana yi hakun. To, to, Malam Ibrahim akwai masu cewa alƙalan wasanni akan yi amfani da su har ma a matakin ƙasa da ƙasa wajen yin irin wannan rashin adalci eh, barantana eh, Najeriya. Eh, shi ne na biyu abin da nake son gaya maka. Mm. akwai hukunci da horarwa game da wanda duk aka tabbatar shi ne da sanin shi ya kai wasa cewa don akida da wani club ko wata ƙungiya ya sa suka ci wasa ya ko mm. ko ya sa su a maimakon a ci su ko a sha su wasa suka zama sun samu sun yi kunnen doki babban alkalin wasa ibrahim mummuni To shi ma wani mai sha'awar wasanni a Najeriya ya yi irin nasa bayanin. Um, sunana Abubakar Sallaji Sani. Ba wani abun bane ke haddasa rashin taɓuka kone da ɗan wasannin Najeriya ba su illa rashin cika alkawari daga gurin shugabannin namu masu kulawa da 'yan wasan. Da farko duk kowane fanni ka zaga a ƙasar da namu Najeriya da kuma 'yan wasan Allah ya riga ya albarkace mu da 'yan wasa. ko ma ta wani fanni ne za ka ga da 'yan nakasassu ne akwai 'yan wasan da wa'inda da nakasassun ba da kuma 'yan wasan tun daga firamare har jami'o'in mu da 'yan wasan ko ta ina to amma matsalar shi ne sai ka gan yaro ya fi fito yana aka yana kokari yana kishin kasansa amma bayan ya je ya tabuka wani abu ya ci wa Najeriya lamba yabo ko ma bai ci ba sai ka ga a'a alkawari za a yi amma shugabannin ba su cikawa. Kayi ka kashi mai tin, amma baka yi da ko biyu ba ko kai kaka mai. To Allah shi kyauta. To Majalisar Dokokin Turkiya ta ba da umarni wa gwamnatin ƙasar ta kai hari cikin duk wata ƙasar waje da ta tsokane ta ma'ana Siriya. To amma wasu a ciki da wajen ƙasar na ganin wannan bahaguwar shawara ce. Kan haka ne Dorian Jones ya rubuta wannan rahoto na musamman daga birnin Istanbul kuma Salihu Garba ya fassara zai karanta. Majalisar ƙasar Turkiyya ta ba gwamnatin ƙasar izinin tura sojojinta zuwa ƙasar Siriya, ƙasar da ke fama da rikici. Kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadi gwamnatin Turkiyya ta nemi izinin majalisar kafin ta tura dagarunta wata ƙasa. Shiga ƙasar ta Siriya da sojoji ya biyo bayan mutuwar turkiyawa biyar sanadiyar rokokin da aka jefa cikin ƙasar daga siriya ranar laraba a mai da martani dakarun turkiyya sun yi harbi kan wuraren da dakarun siriya suka ja daga raudani da ke fitowa daga ƙasar turkiyya sun ce an ƙara kai hari kan wuraren da dakarun siriya suka jibge kayan aikinsu. Wani tsohon kwamandan sojojin Turkiyya mai ritaya haldun solmatuk ya ce iyakokin sirar da turkiya da ƙyar ake gane su kuma sau da yawa rikicin da ya ci gaba a ƙasar ta siriya yakan ƙetare iyakokin ya shiga ƙasar turkiya What we call border in this is just a simple fence going through neighborhoods. Abin da muke kira iyaka a wannan yankin shine shinge kawai da ya ratsa cikin ƙauyukan da ke makwabtaka da juna. Hatsururrukan masu kamanni da abubuwan da ke faruwa na iya faruwa a kowane lokaci duk da cewa Siriya na iya ƙoƙarinta na ta kauce ma abkuwan ire-irensu. Gwamnatin Turkiyya tana ƙara tura sojojinta zuwa kusa da iyaka da Siriya. Turkiyya ta ƙara dakaru a iyaka mai tsawon kilomita 900 tun lokacin da Siriya ta kaɗo jirgin yaƙin ƙasar a watan Yuni. Amma a siyasance, kawuna ba su zo ɗaya ba a Turkiyya na ɗaukar gagarumin yaƙi kan Siriya. Jam'iyyar hamayya da ake kira Republican People's Party ta ƙi ta goyi bayan izinin da gwamnati ta nema na aika dakarun ta shiga ƙasar Siriya. Haka ma ra'ayin Turkiyawa ya nuna ba su goyi bayan gwamnatin su ba. Can baya dai gwamnatin Turkiyya ta faɗa ba za ta yi gaban kanta ba ta tsoma baki ko ta shiga ƙasar Siriya. Amma ba ta ma samu goyon bayan a zo a gani ba daga ƙasashen duniya dangane da shigar ko Majalisar Ɗinkin Duniya ko rundunar sojojin ƙawancen ƙasashen Turai wato NATO a rikicin Siriya. Da Siriya ta harba igwa cikin ƙasar, ƙawayen Turkiyya sun yi tur da abin da ya faru, suka nemi ƙasashen biyu su kai zuciya nesa. masharhin kan ƙasar turkiyya sinan urjin ya ce turkiya ta ji takaicin ƙasashen duniya dangane da rigingimin ƙasar uh, syria turkiyya Turkiya na ganin an bar ta kadai tana damuwa da rikicin Syria. Al'ummar duniya duk da babatun bakin da take yi kan haƙƙin yin kariya bata taɓuka komai ba. Masu sharhi sun ce dakarun Turkiyya watakila ba za su kaddamar da yaƙi ba kan ƙasar ta Siriya. Yayin da dakarun ƙasar Turkiyya suka fi na Siriya girma da kuma finsu kayan aiki na zamani suna fama da tawayen kurdawa har ma ta ɗaure manyan-manyan jami'an sojoji. Ko watan nan da ya wuce, manyan sojoji fiye da ɗari uku aka same su da laifin yi wa gwamnatin manaƙisa. kamar yadda tsohon shugaban soja a ah, Somazatuk ya ce. So this can be the worst set of conditions under which going into war with Syria. Waɗannan ka iya zama yanayoyi mafi muni da ƙasar za ta shiga yaƙi da syria A ƙoƙarin yin sassauci kan maganar yaƙi, mataimakin Firayim Ministan ƙasar Turkiyya Basir Atale ya ce izinin shekara ɗaya da majalisar ƙasar ta ba gwamnati ba na ƙaddamar da yaƙi ba ne, manufar ita ce a ja Masiriya kunne dangane da take-takenta. Yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama, a kira biyu sifili biyu, shida ɗaya tara, sifili biyar biyar ɗaya, ko kuma biyu sifili biyu, shida ɗaya tara, sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To da alamar akwai wani akan layi daga garin zazza wake kan layi. Wake kan layi daga Zaria. Malam na Zaria kana jin mu? To da alamar to bari mu dan matsa kaɗan zuwa Kaduna wake kan layi a Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam muna jin ka. Malam Malam Ibrahim ka almasi ka wani lafiya? Lafiya lau eh, eh, garu muna jin ka. Alhamdulillah kana tare da mataimakin shugaban kungiyar majalisar nufiya ta jihar Alhaji Musa garu Na rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Muna jin ka Haji Garu. Alhamdulillah ni ina so in janyo hankali ga shugabannin Najeriya ne. Idan muka duba mu a gari kamar ma gwamnoni namu na arewacin Najeriya. ya kamata su ba malaman makarantu muhimmanci ba wai a ce za a yi ranar malamai na ƙasa ba ya kasance malamin makarantar firamare yana fama da yunwa babu salari mai kyau dole ne idan ana son ilimi ya gyara a Najeriya malaman firamare a kasance ana ba su kusan naira dubu sittin da biyar wanda yake idan aka haka to an inganta ilimi tun da firamare shi ne farkon ilimi wanda yake na farko wanda idan ka tashi zaka fara koya da shi ne muku fatan alkhairi da fatan Allah ya saka muku da alkhairi Alhaji Musa Garo mun gode da kasuwar kawo Kaduna Najeriya na mun gode Alhaji Musa bari mu kada katsinan dukko garin Jibiya wake kallaye a Jibiya ne, hello? To muna jin ka, muna jin ka Malam Najibiya. Muna jin ka. Yawa to, hello? Ah, muna jin ka yi magana mana. To, da alamar dai bai jinmu, kamar yadda muka gaya muku yau a kofa ce buɗe ga duk wani mai maganar da yake ganin za ta taimaka wa jama'a ko bayani ko tsokaci ya yi musamman idan ya san to bari mu je mu kanan dabo ke kan layi a kano wake kan layi a kano kano kano to to da alamar dai da alamar dai uh, mun samu matsalar layi daga kano to kamar yadda muka ce a yau ina ibadan to bari mu je mu ibadan wake kan layi a ibadan liman abubakar salamu alaikum wa alaikum assalam muna jin kamalan liman liman abubakar ne daga nan ibadan jihar oyo najeriya to muna jin kamala bakar ina muku fatan alheri barka da ina ina muku ina gurkan gaisa mu dukkan da sashen hausa na mura amerika Allah ya saka muku alheri Allah ya nuna mana sai to a mun gode sosai malam abubakar bari mu je mu kano wake layi a kano wake layi a kano wake kan layi a Kano, muna jin ka na Kano, malam na Kano. Muna jin ka, muna jin ka, yi magana. Eh, ina ina so bayyana abin da ne. Eh, ka bayyana, muna jin ka. Akan akan akan akan gwamnatin jihar Kano ta ki mana abin na hanyar ban shekara a duba mana hanyar ban shekara har yanzu ba a gyara mana ba. To da fatar da fatan da fatan gwamnatin Kano ta ji wannan koke naka. To har yanzu dai muna Kano ɗin, wake kan layi a Kano? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa, suna Daba da Wasi Ali Rijiyar Lemo daga kanan Daba Najeriya da kungiyar murya talakawan Afirka. To, Malam Wadabasi, babban shugaba, muna jin ka. Yawwa, da farko da yana so in yi kira ga shugabanninmu na Najeriya musamman yadda ake fama da matsalar rashin tsaro. a gaskiya musamman shugabanninmu na arewa ya kamata su duba wannan al'amari domin gaskiya arewa tana cikin mawuyacin hali da fatan za su duba wannan arewa su duba halin da suke ciki kuma Allah ya kawo mana karshen wannan tashe tashen bama-bamai da muke fama da su a arewacin mu na Najeriya. To su kuma talakawa wace kira kake da ita gare su? To eh, layin ka katse bari mu je Yola wake kan layi a Yola. Wake kan layi a Yola. Wake kan layi a Yola. To da alamar dai yau ma dai mun samu matsalar wato eh, layukan akwai matsala to mun dai gode da shawarwarin da kuka bayar sai kuma maudu'i na gaba mun gode. Yanzu kuma lokaci ne da sharhin muryar Amurka da zai bayyana maku ra'ayin gwamnatin Amurka. yayin ziyararsa zuwa New York domin halartar babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, shugaban Iran Muhammad Ahmadinejad ya yi magana kamar da gaske dangane da wai wani sabon shirin ƙasar a diplomayance na samun zaren warware rikicin Siriya wurin da abokin Iran Bashar al-Assad yake ƙaddamar da mummunan tashin hankali na al'ummar ƙasarsa. Tunda gwamnatin Assad ta nemi murƙushe yunkurin ƙyamar gwamnatinsa da al'ummar ƙasar ta yi ta fara yi cikin lumana a watan maris na shekara 2011 fiye da siriyawa talatin maza da mata da yara suka rasa rayukansu kusa da mutane miliyan ɗaya sun yi asarar muhallansu kuma fiye da dubu ɗari uku suka yi gudun hijira daga ƙasar zuwa ƙasashe da ke makwabtaka da ƙasar ta Siriya. Zan yi abin da duk ya kamata da iko na na tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali da fahimta a Siriya a cewar Ahmadu Najat. Da 'yan jaridu suka tambaye shi cewa ana zargin Iran ta taimaka ma ƙoƙarin Assad yin amfani da ƙarfi da yaji ya ci gaba da riƙe madafin ikon ƙasar sai musanta zargin ƙarara. Sai dai matsalar musantarwar sa ita ce hurucin da babban kwamandar sojojin juyin juya hali na ƙasar Janara Muhammad Ali Jafari ya yi kwanan nan, cewa dakarunsa suna gudanar da ayyuka a cikin ƙasar ta Siriya suna abin da ya kira ba da shawarwari. amma goyon bayan da ƙasar iran ke ba siriya ya wuce ba da shawara kawai kamar yadda susan rice jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta ambata lokacin da take wa kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya jawabi kan ƙasar ta iran ta yi nuni da abin da aka sani da daɗewa da kuma yana nan a rubuce cewa ƙasar iran ta daɗe tana sumogan makamai shiga ƙasar siriya lamarin da ya karya dokar Majalisar Ɗinki Duniya da ta hana yin hakan. Ms. Rice ta lura cewa sarrafa makamai da Iran take yi tana tallafa ma gwamnatin Assad mai kashin kai abin damuwa ne matuka. Ta janyo hankalin kan rahoton nan na musamman da wani kwamitin musamman na kan Iran ya fitar a watan Mayu shekarar 2012. kwamitin da ya majalar ɗin ce ta kafa shi jakadiya rice ta ce siriya ta zama jigo dangane da karɓar haratattun makamai ta gargaɗi ƙasashe da ke nahiyar su yi aiki tare su haɗa kawunansu su haɗa ƙarfi da ƙarfe su ƙara ƙaimi su duba suna ƙwace duk wasu haraftattun kaya da za su shiga ƙasar ta siriya ko ta hanyar jiragen ruwa ko ta jiragen sama kamar yadda shawarar kwamitin tsaro na majalisar ɗinki duna ya tanada a ƙarƙashin dokar nan mai lamba 1929. A taron kwamiti na musamman ranar Satumba 18 na ministocin kan syria da aka yi a New York, sakataren harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta ce babu wani shakka yanzu ƙasar Iran za ta duk iyakacin ƙoƙarinta ta kare syria. da yin amfani da wakilanta ko mukarabanta. Ƙasar Siriya ba za ta samu sukunin kwanciyar hankali ba ko zaman lafiya sai Bashar al-Assad ya daina hallaka mutanensa da taimakon abin da sakarta harkokin wajen Amurka Clinton ta kira taimakon ƙasar mafi mahimmanci a wurin Siriya wato ƙasar Iran. Wannan shine sharhin Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To ga Bello Galadanci ya dawo da labaran duniya amma a takaice. To mun gaya muku cewa dubun dubatar mutane a babban birnin Jordan sun yi zanga-zanga dangane da tafiyar hawainiya da sauye-sauyen da ake yi ba kundin tsarin mulkin ƙasar ke yi. mun kuma kawo muku cewa Birtaniya za ta aika wanda ake yi ma tuhumar ta'addanci Abu Hamza zuwa nan Amurka domin gurfana a gaban alkali. Cibiyar watsa labaran gwamnatin China ta ce an ƙara samun wata gawa ɗaya bayan malarar ƙasar ta afku jiya a sashen kudu maso yammacin ƙasar wanda ya sa yanzu a jimlar mutanen da suka halaka a cikin wannan bala'i ya cira zuwa ga mutane goma sha tara ciki har da 'yan makarantar firamare guda goma sha takwas. a ƙarshe kuma hukumar da gwamnatin amurka ta kafa don ta rinka kula da ayyukan murya amurka da wasu kafofin yada labarai masu samun tallafi daga amurka su nuna fushinsu dangane da toshe tauraron dan adam ɗin da ke yada labarai ƙasa da ƙasa na harshen farsi da gwamnatin iran ta yi suna kiran hakan ƙetare yarjejeniyar ƙasa da ƙasa mai ƙarfi a sanarwar da ta bada a cikin wannan sati hukumar murya amurka ta ce toshe tauraron ya dagula shirye-shiryen sashen harshen farsi na murya amurka da radio farsi na murya amurka da radio farda da kuma sashen harshen farsi na radio free europe shi ma sashen farsi na bbc abin ya shafe shi To jama'a da takaitattu labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu ku sake jin sabbin shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin Bello Galadanci da muka karanto labaran duniya tare da Julie Hescretion wacce ta haɗa mana sauti da injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku huta lafiya sai gobe. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.